بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم منا زيارة رمضان ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da ake yi a cikin wannan matsalaci na haddababal insha Allah yau ma kamar yadda aka saba za mu tashi da inda muka yi matsaya muna cikin suwatul araf inda muka fara a ƙarshen aya ta casa'in da nawa casa'in da biyar aya ta casa'in da biyar an kashi casa'in da biyar ina ce wa rabon na rikuwa zan insha Allah za mu tashi akan aya ta 96 Allah ya datar da mu ya yi mana gaba. suna ci gaba da jin bayanai game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin waɗansu alƙayu ko al'ummatai da suka gabata waɗanda suka saba wa annabawan da aka aika musu a ƙarshe kuma aka ba mu labarin irin abin da ya same su don ya zama izina gare mu kamar yadda a hausa akan ce gani gawa ne ya ishi ne tsoron Allah don haka idan aka karantar da kissa ana karantar da ita ne don ka ɗau darasi ba wai kawai don a ce an ji labarin su wane da wane kai da an yi arna ko kuma kai mun ji labarin wane da wane kai da an yi masu imani ba wai don haka kawai bane ba a buƙatar abin ya tsaya a da kawai so ake yanzu ma a samu masu imani kuma kada a samu arna Allah Ubangiji ya taimake mu da ɗaukar wa'azuzzukan da waɗannan ayoyi suke mana. To yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu labari ne da game da ƙarancin imani da mutanen alkaryu suke da shi. Waɗanda aka aika musu da manzanni, ai da ta saba wa wannan waɗanda aka tura musu manzanni suka karyata su suka fi bin dokokin manzanni suka bi dokokinsu sai Allah yake ba mu labari idan da sun yi imani da abin da ya same su da ba zai same su ba to a yanzu ma kuma idan da mutanen alƙaryu duka za su yi imani su bi Allah to da ni'imar da suke ga suna ciki da sai an kawo su. Allah yake ce walau an na halar kula. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walau an ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأكذناهم بما كانوا يكسبون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau anna ahlal qura da a ce ma'abota garuruwa amanu da a ce sun yi imani wattaqau kuma sun ji tsoron Allah sun kiyaye dokokin Allah sun tsare kansu daga shirka sun tare kansu daga sabawa ko ƙaryata manzanni la fatahna alaihim barakatin minas samai da mun bude musu barakatin albarkatu minas sama'i daga sama da albarka za ta rinka zubowa ne daga sama wal ardi haka kuma albarkatu za su rinka kullowa daga ƙasa albarka sama, albarka ƙasa, ku kuma kuna tsakiya. Ba ni ba? To idan da za a yi imani a kiyaye a bi dokar Allah, to da haka zai kasance da mutane. To amma kangarewa ya sa hakan ba ta samu ba amma duk da haka ana kangarewa duk da hakan Allah yana aiko da albarka saboda ne akwai waɗanda suke bin dokokin wannan fa akwai kaɗan ne suka yi imani amma kaga albarkar da Allah ke zubo mana kaga albarkar da yake bugo mana da ita saboda dalilin imanin wajen suka kaɗan ya idan da mutanen duniya kowace alkariya za a yi imani a bi dokar Allah da za ka ga duniyar ta koma tamkar aljanna babu sauran wani musifa ko bala'i ko damuwa walakin Allah ce sai dai kazzau sun ƙayyata? to da suka ƙayyata kuma ba kazi akaznahum mu kuma sai muka kama su bima kanu yaksibuna saboda abinda saboda ne bi sababi ma kanu yaksibuna saboda sababin da suka kasance suna aikata na wa kansu doka da kansu, na mai da halal haram, su haram ta haram a halal su ta haram. To dalilin haka sai muka kawo Yanzu Allah ya ce a amina halal قرآن يأتيهم أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون الله سبحانه وتعالى a wata sura yake cewa da a ce mutane gaba ɗaya za su yi imani kuma wannan imanin ya amfane su da ya fi musu alkhairi to amma ba a samu wata alƙarya da aka taɓa tura mata manzo alƙaryar gaba ɗaya ta karɓi wannan saƙo ba illa ƙaumar yunus sai mutanen annabi yunus kawai su ne kawai da aka tura musu manzo suka yi imani dukansu lamma amanu su ma bala'in ya zo sai suka ce kai bala'in nan da ya faɗi fa ga alamomin da ya faɗi ba sun zo kai gaba ɗaya ne suka neme shi za su yi imani suka rasa shi kuma ya yi gudun hijira tun da dai sun yi to bari ya bar garin kar ma bala'in ya zo ya same shi a wuri kuma a lokacin ba ce ya fita ba suka ce to ai tun da bamu gan shi ba ai ya ce ubangijinsa yana ji yana gani a ko ina mu je Allah mun yi imani lamma amanu lokacin da suka yi imani kashafna anhum azabar fizi sai muka yaye musu wannan azaba ta kaskanci azaba ta wulakanci azaba ta tabewa fil duniya a cikin rayuwar duniya wa mata'anahum ila hini muka ba shi rayuwa zuwa wani dan kankane ko to kaga anan shine Allah subhanahu wa ta'ala yace awa amina alul qura yanzu a mutanen alkariyu sun amince an yati na bala'in mu azaba ta zo musu bayatan suna kwance da daddare wa hum na'imuna suna bacci kai ba ka san me zai faru ba to wani sai da safe eh a to sai da safe sai gobe ta bari da na ce ma gobe za mu yi ka ji ba ba ko insha Allah eh ya shiga gida ya kwakwanta ya da wai shi sai gobe kamar shi yake da remote din gobe sai gobe eh sai gobe kawai yace to ko yanzu an kun amince bala'i ya zo ya tare ku kuna kwance cikin dare kwatsam ku mutu ba tare da imani ba mutum bai je sheka ya yi sheka ya ya kama kawai ya zo ya kwanta bai bacci ya kama bacci ko sai gobe kuma zai je ya kawo yau ya yi na yau sai gobe kuma zai je ya ƙara da niyyar gobe ma zai ƙara ake kwanciya kamar shi ne yake danna rayuwar yana shirya yadda zai yi bai san Allah ba ne yanzu mutane alƙariya kun amince azabar Allah ta same ku cikin dare kuna bacci an ko kuma a'a amina ahlul qura mutanen garuruwa sun amince an yi hadiya un ba su na azabar mu ta zo musu ruhan da rana wa hum yal'abuna suna wasanni duka wannan fa ana yi ba ku taba jin garin da rubutu ya same ku da daddare ba eh ana kwance ba sai a ballo muku wata ainihin wani harshen ruwa kawai sai ya kwallo, sai ya zo ya tagi kana shakar ainihin benayen kawai kaga suna ta kakkaryewa mutane na kwakwance baka an kara ba ma ka gane me kai kalajira sai dai kamar ka ka can ko kuma haka kawai a aiko da hadiri ana tsawa ana ruwan tun ana ga abun kamar wasa kana jan mayafi kana da rufa har ka ji kawai gadon ka na motsi ka ji kawai bangaren ɗaki na yana ta zuba ko ba ku taɓa jin an yi ba eh irin waɗannan abubuwa da yawa bala'o'i sukan iya afkowa gari da rana masu lido na yi masu karta na yi masu cata na yi masu can giya na yi wayanda suke bol suna yi masu kaza suna yi kawai sai gari ya rikice rikice rikice harbi ta can bom ta can duk gaba a rikice ba mai tuna ina zan je ɗauko kayana gaba kawai za a kai. lokacin da ake zaune lafiya ba tuna irin haka zai iya faruwa afa amina alal qura yanzu mutane garuruwa kun amince aka kawo kun farkar da hankalinku kun yadda ma azaba za ta zo ta zo cikin dare kuna bacci ko kuma a'a ta zo an yatiyahum ba su na buhar ko kuma ta zo muku da hanki cikin yini wa hum yarabuna mutane suna kawasani ana cikin wasanni kawai yayi kaga kawai tashin hankali ya zo dole wani ke babu labari da ɓarayi suka shiga ƙauyensu da daddare wajen irin ƙarfe goma ana irin wasan ƙauyawan nan da ɓarayi suka shiga aka yi tarbe-tarbe a gari ana tawaɗewa ana gudu makaɗin ma ya roba da ake tara kuɗi ya buge sai tsallake aka kafarsa eh? yanzu wannan a lokacin da ake wannan wasan banzan ba ba a tuna bala'i zai zo eh? to shi Allah in ya tashi har gitsa wuri ya canja masa tsari yanzu yanzu ne kawai ya canja muku tsarin garin garin ku ana iya amai da shi yi cikin kwana biyu cikin kwana biyu sai koma yi. sai zama abun kallo ana mamaki gidanka ginanne na a zo a gani sai a maida maka shi abun kallo abun mamaki wani da nan ne nan ne ya zama kawai rubutacce lokaci guda kuma kuma kana ciki da da ba ka masa yanzu ya zama kufai Allah yana iya yi to tun da baka sani ba za a yi ko ba za a yi ba ka bi abin da yake so na in ma hakan ta faru shikenan sai ka zama to ka ka da ubangijinka cikin aminci amma kana cikin wani irin hali mummuna irin wannan kwatsam sai ya zo ya same ka akwai wani yake gamu labari an je ana kwallo rabuli ya yi fit rabuli kuke ce masa na ne irin wanda yake wai shi ne alkali wai ka san na a wasan ma wai akwai laifi eh wai mutum ya yi laifi wai za a mar hukunci to shi ma ya yi fit sai aka ga ya fadi yana ta juyawa ya yi kai me ya faru ya ce my head my head my aka ɗebe shi kuma ka san wani abu ya ce kawai yar mota aka gawa aka ɗebe shi aka watsa shi wani ya zo ya tsaya gure aka yi tawa eh, ba wai barin wasan za a ba don za ka mutu shi kam aka je da shi kafin a isa asibiti ya mutu قد جاءه بعث الله wa وهو يلعب kaga bala'in Allah ya same shi da rana yana wannan kawai wannan kuma a ido na aka taba yi a wani kauye sunan kauyen yara candi cikin Nijar ne a ai ba ba Fulani ba ne, dai ko kila ko su suka raɗa wa garin su. amma na hausawa ne don gari ne ba rugage ba ne dambe suke yi a gari su kuma dambe ake yi nan kuma ka san idan a za a yi wasa dandalin garin wai a kofar masallacin garin eh ga masallaci nan ne dandali kuma kuma ana wasa rannan ba za a yi sallah ba eh? ana wasa ai Allah yara suna wasa a wurin sai kuma da ta su koma can gefe liman ya shiga gaba to sabu sabu sabu in an gama sallah kuma sai su zo a fili a gaba gaba su manya ne su ne manya su ne a gaba gaba za su yi dambe har liman ma yana cikin masu kallon dambe dan liman din ne bai ma sallar ba shi da aka zo aka kwanta ana wai ana ta kaɗa martake aka naushe shi naushi ɗaya sai ya faɗi mu. Aka ciccibe shi aka kai cikin masallaci aka gaje kuma aka yi ta aka lambu aka yi ta Wai don ka faɗi a dambe, ɗiban ka za a ce a duba cikin masallacin a jawo ƙofa a rufe a zo a yi kawasa. Wai yana yana can ana kama ruwa wai. Ba za a ce ka mutu ma balle ma wai. Ina ma lokacin sai a rure kalambu. Wanda ya kashe kuma ya yi. Eh, ana marki da karye kashi ɗan malam karye kashi sai aka karye mara muka muke kawai Kad ja'ahu ba'suhu kad ja'ahu ba'sul lahi duham wa huwa yarqabu kaga bala'in ubangiji ya same shi da ranar Allah yana wasa ya mutu kuma kenan wannan babu labarin aka zo aka shimfiɗa ya liman ɗan shi Yan wasa kuma kuma ba a ce maka uffan don ka kashe mutum ba komai kari aka yi ta yi shi. ya zama jarumi ya zama jarumi kuma abun kunya ne ba ku zo ku ce wai za ku ta da fara don an kashe muku mutum a wasa eh ha yi wai wasa ne to sun kashe mu bai dawo wasa Allah ya ce awa amina alal qura yanzu mutanen garuruwa kun yarda kawai ku ta yin abin da kuka daga dama kun yarda an yi atiyahum su sun amince an yi atiyahum ba suna ba suna bala'in ya zo musu ruhan da hanti wa hum yarabuna suna wasa kai afa aminu afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun wai mutane kan tanadin da Ubangiji yake musu kam su sun yadda duk ma abin da zai faru ya faru. Kuna ji ana karatu ana cewa in ka mutu ba imani ga makomarka, in ka mutu da imani kuma ga masaukin ka. Kai yanzu da kake yin abin da ka ga dama ka ji imani, ka amince duk abin da Allah ya kai ka yarda a je a yi da kai. Tambayar da Allah yake yana kira. afa aminu yanzu su sun amince makara tanadin da Ubangiji yake yi na bala'i ga duk mutumin da ya kangare masa kai karka yadda ka amince wa bala'in fala ya amanu makaran wallahi ba wanda zai amince wa wannan tanadi da Ubangiji yake yi wa kangararu illa alqaumul fasiquna sai mutanen da asara ta zame musu jiki wanda shi dama kawai an zubo shi a duniya in ka gan shi yana yawo ma ga asara shi asara ce zunzurutunta don me ya yi asarar duniya da lahira domin duk mutumin da ya mutu ba imani kaga a lahira ba zai sa rayu rayu da 'ya'yansa ba ba zai rayu da matansa ba ba zai rayu da dukiyarsa ba ba zai rayu da lafiyar jikinsa ba ba zai samu rayuwar ba ma kuma ba zai mutu ba shi asara komi ya yi asarar kawai ya yi asarar kanta, ya yi asarar dangi ya yi asarar dukiya ya yi asarar da duk abun da kasancewa ɗan adam na buƙatar da shi kan ya yi asarar shi yasa Allah ya ce illal qaumul kafiruna sai dai mutanen da suka zama to asararu Allah ka raba mu da asara. mutanen annabi Yunus su ne Allah ya taimake su lokacin da annabi Yunus ya ce musu to in fa ba mu ce ba nan da kwanaki kaza kwanaki uku za ku ga alamomi kwana na farko za ku ga kun zama kaza za ku ga abu kaza na biyu za ku ga abu kaza na uku za ku ga abu kaza kai sai na farko suka gani na biyu suka gani na uku suka gani sai ga girgijen ya taho fuskoki sun yi baki suka ce kai wannan abun da gaske ne sai suka rubo da gudu suna neman sun yi imani ba su gan shi ba shi kuma ya tafi suka tuba suka koma ga Allah aka ce ai Allah yana sai Allah ya yaye mu shi yasa aka ce babu alƙaryar da ta samu baiwa illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus su ne suka yi imani gaba ɗayan su a nan shi yasa Allah yake cewa da a ce sauran alƙariyu ma za su yi imani kamar haka idan aka jarraba ka sai ka dawo ka tuba kuma ka zama tuba tuba irin na nasuha to da sai kaga Allah ya taimake ka da kyakkyawar rayuwa a duniya ka samu kyakkyawar rayuwa a lahira Allah ya taimake mu أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبنا ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الله سبحانه وتعالى يتي ولم يهد للذين shin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu su suna gani awalam ya ma'ana awalam ya tabayyan lahu yanzu bai ishe su haɗaka ba lillazina yari sunan Arba. bai ishe su faɗaka ba ne ga waɗannan da suke gadon ƙasa min di ahaliha bayan masu ita da farko gidan da ka gada kam nawaye da na babanka ne in kuma ba na babanka ba ne da gidan wani ne in kuma ba gida ba ne da fegin wani ne in ba haka kuma da gonar wani ne kai gaba ɗaya ma son dinnan yanzu idan aka ɗebi shekara ɗari da talatin aka aje gefe sai a ce to ku duk wanda bai wuce daga shekara ɗari da talatin da ko ɗaya ba za a sai a kuce duk wanda rayuwarsa ba ta ga shekara ɗari da talatin na bayan nan ba ya yi waje ku gani mu gama ku gari babu ko ɗaya zai saura ba kowa eh ba ba ashe wasu ne da muka zo muka mamaye guri ko sun tafi mu kuma ga mu kuma za mu zauna wa'annan da kake gani suna ce maka babawaki babawacin nan za su bar ku burin ku dawwama ne? Eh, to bai iya wartin ba, tunda dai ka fara zubar da irin su to kai ka waki ka gama yawo sunanka ko to irin wannan kai ma wata rana ka huta an kai ka bayan gari an gunne yayanka sun taso su ba sun girma an fudda su an kai su bayan gari an gunne kowa in ya zo ya gaji fili ne kaga yana bayar da jewa kamar ya dawo To Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da awalam ya hadi lillazina yarisuna al-arba bai ishi mutane faɗaka ba waɗannan da suke gadon ƙasa bin ba'di aliha bayan masu ƙasar sun tafi yanzu kai haka bai ishe ka wa'azi ba ka tuna da ba in ana neman dattawa babanka ake kira yanzu kuma in ma yana da rai kai za a kirawo shi din yanzu ya wuce a yi shawara da shi ma don waɗanda za su yi shawara din yanzu duka ba irin shi ba ne shi yanzu ko shawara ba a kira ya kwakwaɗe don ba ya da shawarar da zai bada ta yi amfani in ma yana da rai to ka sani ba kai ma wata ran ba da kai za a yi ba Allah sha Allah sha Allah ya idan da mun so na kun bi dhunubihim wallahi laifukan da suke yi da sai mu kama su da laifukan su yanzu can da suka mutu suka shuɗe wanda da suka kirkiri son suka mutu mu kuma yanzu mu ake kira a son yanzu mu da muka zo Allah muke yawa yanda yake so muna bin Allah sau da kafa dalla dalla yanda yake so muna bin manzon Allah daidai to Allah inda ya so muna sabawa sai ya kawar da mu ya samu su amma Allah haƙuri gare shi haka sai yake kyale mu shi yasa yake Allah na sha'u wallahi da mun so asabnahu asabnakum bi zunubi. da sai mu kama su da zunubansu. Don ku ana zunuban, zunuban da ake yi kuma sun kai a kama mutane da laifin wannan zunubi. Amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ka saba masa, sai ka fita kuma ya baka abinci, sai ka saba masa, sai ka ɗauki riga ka sa sai ka zauna. Annabi Adam yana sanye da rigar ba, ya ci ganyen da ba ce ya ci ba kawai rigar ta fita. ta bar shi zannuwan matarsa suka fice suka barta ya za su saba wa Allah mu zauna da su aka tufafin suka ce tunda sun saba wa Allah tufafi suka ce su ba za su rufa wa mai saba wa Allah a fili ba sai da suka tuba ƙarshe suka rika kama ganye suna rufawa a suna kama ganye suna rufawa jikin kun taɓa ji tarihin duniya inda mutane masu imani suke zunzurutu suna da masallaci amma Allah bai ba su basiran yin sutura ba suna yawo da ganye kun taɓa ji eh? amma duwatsu nawa ka sani wanda da masu saukowa da ganye ne a ciki saboda ba musulunci a wuri amma babu garin da za a baka tarihi an musulunta ana sallah akwai masallaci a ce ba su da sutura sai dai ganye shi ganye zai yadda su zo annabi adam lokacin da suka haka suturan su gudu sai ya yaktifani alaihima min waraqil janna sai suka rinka tsinkar ganyayyakin aljanna suna kokkoye tsiraicin su yanzu wannan gwaji ne ba aka yi aka ce duk abin da kake so ka ci amma kar ka je kusa da wannan itacen eh, kai yanzu nawa aka hana ka kake ci ba san iyaka ba eh, nawa kuma riguna kana da singileti kana da yan ciki kana da babbar riga kana da fan kana da gajeren wando kana da dogo ga hula ka kafa ga takalma da socks kuma duk suna nan sun yadda to inda Allah ya so laifin da kake ya tsaya kama ka kawai ka kanka zina yanda za a yi kawai ka tuba ka ce wallahi na bai inda haka ke ai shi Allah in ya so dole ka maka yadda Allah subhanahu wa ta'ala to amma Allah cikin jin kansa sai yake jinkirta mana mai rabo sai kaga ya ga wanda kuma bai da rabo ya mutu a haka ya je kuma Allah ya koma shi inda kuma ba zai fito ba Allah ya kare mu a fanatba'u sai mu toshe ala qulubihim a bisa kansu wa hum la yasma'una sai ka ba sa ji duk abin da ake yi idan Allah ya toshe wa mutum basira duk wazin da za a yi kawai ya ji kawai shi wannan bai gamsu ba in ana faɗa a ja aya a basara ta sai rika tuna mai faɗi a yanzu baya tuna asalin wanda ya faɗa ɗin Allah wani kuma idan ana wa'azin ma ce, matsala ta kullum shi in banda gugar zana wa'azin ta baya ko gugar zana ne zalla to ai duk ƙura'ani gugar zana ne shi ƙura'ani ba zai fito ya ce wani ɗan wane kana kaza ba kada albarka sai sai ya rika cewa ka dubi kamar yadda mutane suke kaza yanzu afa amina kaza kaza kaza a ahlu kaza yanzu kai in kana ciki kana yi bai maka gugar zana to dama kuma gugar zana ya fi kona ta yi yanzu da a kone zanar da a goge ta ba akuya ta zo tana goga in kaga dama ka kore ta don haka zo ka amsa ya mata fetur haka sa wuta fa za ka kori wuta daga garaje to gugar zana ai yana da albarka in dai har za a yi gugar zana kuma a fassara ma da aya hakka fahimta lallai abun da aka bari din ka tsaya ka nutsu ka haka aka yi sai ka ɗauka ai duka zana ya ma amfani kuma ba wanda ya san da kai ake to amma mutane ba sa wazantuwa saboda ne idan Allah ya toshe basirar mutum wa nadhumu ala qulubihim sai na ubahu mu toshe ala qulubihim akan zukatansu wa hum la yasma'una su dawo ba sa ji sam Allah ya kare mu mm. Allah subhanahu wata'ala yace mm. wa kam ahlakana da yawa fa muka halakar qablahum kafin wa'annan mutane min karni daga karnunnuka karni bayan karni yanzu idan aka je ka je ka zakulo mutum ɗaya wanda yana nan bayan shekara ɗari biyar ka je ka nemo mutum ɗaya kuma ka yi yawo duk duniya an baka dama ka zagaya ka samo ɗan shekara ɗari biyar. Eh? To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, da yawa mun hallakar daga cikin alƙaryu hal ta hissu kun min ahadin autas ma'ulahun rikza kana jin motsin ɗaya daga cikinsu ko ku kana jin maganar wani yanzu a cikinsu kana jin turiyarsu, babu sun tafi to kuma ba za ku halaka za ku bar duniya kuma wata rana ba za a ji ko duriyarku yanzu kai in aka ce ka ba mu labarin kakanka na shida kila ma baka san shi ba ya yi nisa to na biyar kila ma baka san shi ba kuma kakanka ne kai ɗan shi ne. Na biyu bato, na ɗaya, na wajen uwa ko uba, saboda shuɗewar zamani duk ran da ka bi kama daga farkawa bacci ba ka tuna shi. To kaga wani baban ma an daɗe da manta shi, yayinsa ya wuce ya to wallahi haka za a manta. ɗanka zai zo ya taya garka za yana ɗaga jus yana dariya ya manta ban sosai ko kukan kwana uku ne kwana uku ma da walwala za a karkare su ba gajiya ya ba haka Allah ya halitta halittar ɗan adam sai ya sa maka mantuwar abu ba wai son ka ne bai yi ba ba gajiya da kai yayi ba domin hakan ma rahama ne lokacin da ka ji wani masoyinka ya rasu irin daci da kulli da za ka ji a zuciyarka idan da da haka za a gyale ka kai ma za to amma ana nan da masu rarashi da masu ban haƙuri da kuma yanayin yadda Allah yake yi ramarsa sai ka ga kana sassaucewa kana sassaucewa har ka ga wata ran an zo ma wanda ya zo daga baya ne ya zane kuna daɗi kana dariya sai a ce ai ga ɗan can wancan ne ɗan sai an zo kuma in ya ɗan tuna ma sannan ka dawo ka yi lagos to wannan fa ka duba a gani a cikin sati ɗaya har an manta sai a fara tuna yadda za a raba gado mutum da baka wuce haka ba shine za ka zo kai ta tinkaku ko ku kuna jin labari in ji Allah irin wa'incan mutane da suka zo suka yi zamani aka hallaka su kuna jin su? Allah ya ce Allah ya ce تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الله سبحانه وتعالى يتي تلك القرى ولن ودنشا القرية تنك كان النبي نور النبي هود النبي صالح النبي شعيب آه النبي لوط النبي شعيب ba an yi ta lissafa mana ba? To, tilkar kuwa da ma su. wayannan alƙaryu ne fa na qussu alayka min anba'iha da muke kissanta maka labaransu ko kuma min anba'iha kaɗan daga cikin su ne muka ɗan tsokano ma ba wai labarin rayuwarsu gaba ɗaya ba ولقد جاءتكم رسلهم بالبينات kuma tabbas rusuluhum manzanninsu ja'atkum sun zo musu bil bayyinati da hujjoji hujjoji ala sidqihim fi ma akbaruhu ko fi ma akbaruhum bihi hujjojin da suke tabbatar da gaskiyar labaran da suke gaya musu kamar yadda Allah yake cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula mu ba ma azabtar da wata al'umma face sai mu tura mata mai gargadi manzo mai wa'azi manzo mai fadakarwa kafin mu hallakar da alkariya Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika min amba'il qura naqussuhu eh kusu alayka kabin eh, nan zalika min amba'il qura yace wannan laburbura ne na wa'ansu laburbura na wa'ansu alkariyu yanzu idan aka faɗi haka ka tuna alƙaryu wanda suka shuɗe ne aka baka labarin su yanzu idan da za a zo a baka labarin alƙaryun da suke cikin Najeriya wallahi in Allah ne zai zo ya yi wani littafi ya saukar da wa'ayi sai ka yi mamaki har nan da aka yi a ce an yi ga kaza a kazaure aka yi wani mai tsafi ga yadda yake ga yadda yake ga ya yi yayinsa ya wuce ba a tona mara asiri ba ne. Idan aka zo aka ce za a zaɓulo miyagun mutane da suka yayi a Kano, yayi a Katsina, yayi a Daura, yayi a Sokoto, yayi a Neja, yayi a Yola, yayi a Somya, matsafa sun surutu idan da Allah da ya san sirrin bayansa zai zo ya rika ba mu labari, za ka yi mamaki wallahi. kuma bayin Allah managarta waɗanda suke faɗi a hana a karantar su ma idan da Allah zai zo ya rinka lissafa maka to za ka yi mamaki. To idan aka baka labarin wata alƙarya ta da sai ka tuna alƙaryar ku ta yanzu sai ka auna sai ka gani. Yaya sufar mutanen ƙwarai da aka yaba a waccan alƙaryar suke akwai irinsu a nan? Sai ka kasance tare da irinsu. yaya sifar wa'ancan mutane miyagu da aka ba da labarinsu a waccan alƙarya akwai irinsu a yanzu eh sai kai ƙoƙarin nisantar irin halayensu an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an aiko musu manzanni manzannin kuma sun zo musu bil bayyinati da hujjoji da suke tabbatar da gaskiyar labaransu ma kanu liyuminu bima kazzabu bin qabl amma hakan bai sa sun yi imani ba saboda sun riga sun ƙaryata min qablu kafin hakan sun riga sun ƙaryata Allah ya kare mutum da kasancewar ya ɗebi ya ɗiba ƙwarko, ba kowa ne zai dawo ya zubar ba, wallahi. in mutum ya fara ɗiban tsiya ya cika jaka da ita wallahi ana ta ka rage ka rage ka rage ce kai shi ba sai dai ya ƙara ba zai rage ba Allah ya sauke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kazalika kamar haka ne yadba'u Allahu ala qulubil kafirina Allah yake yimkewa a bisa zukatan kangararru kafirai. A yi ta yin gargadin, a yi ta yin wa'azin, a yi ta fama su dawo su bari su ce san ba za su gari. Ƙarshe ma sai su ɗauka ku ne ma wanda ba waye ba, ku da kuke cewa su bar abin da suke su dawo su biku ku, ai idan suka yi haka ma sun koma suke ne. saboda zuciyar Allah ya yimke ta Allah ka raba mu da yimkewar zuciya wallahi don Allah ya toshe wa mutum basira a yi ta fama da shi kawai sai ce shi ba zai bar al'adar kakarsa ba Ya to ka bar al'adar kakan na ka na tafi karantarwar manzo Allah ya ce ina shi ba zai bi ba wannan kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya karanta ce to ka gani duk iyaye na haka suke yi duk malamai na duk kaza na duk garin ni kadai zan yi ba don me ya riga ya tar da ya sai ni ba tun farko sai in Allah ne ya taimake shi ya ba shi baiwa ya tsamo shi ya shiryar da shi daga ya ji Allah ya ce sai ce Allah ya fi babana Allah ya fi kakana Allah ya fi wani ya fi su wani lallai, tun da Allah ga yadda yake so dole ne fa in bi abin da Allah yake so sai ya watsar da wancan al'ada sai ya dawo ya bi abinda Allah ya farlanta masa sai ya bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta masa wannan ya samu baiwa kenan amma wanda bai samu baiwa ba haka Allah yake bi yana ta yunke zukatansu وما وجدنا لأكثرهم من أهل وما وجدنا لأكثرهم من أهل وإن وجدنا Allah ya ce wa ma wajen min li aksarihim wallahi ba za ka samu ba mafiya yawan su ina hadin ka samu suna rike da wannan alƙawari alƙawarin da ka ɗauka kai yanzu ka ɗauki kanka cewa lallai kai ka musulunta la ilaha allah ba abun bauta na gaske sai Allah alƙawari ne ko ba alƙawari ba to me yasa kake shirka muhammadun rasulullah ta dawo alƙawarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah wanda Allah ya aiko maka sai abin da ya kawo maka shi zaka karba a matsayin addini to me yasa ka watsar da naka kake karɓar na wani kana rike da alƙawari ko ku kai ma irin na wayancan ne akwai tsohon alƙawari akwai sabo yanzu ka samu sabon alƙawari ka yadda tsoho mu ma akwai ‘yan tsohon alkawari da sabon alkawari a cikin duk mutumin da ya dau bid'a ya aje sunna ko wai tsohon alkawari ne ga sabo ne. to ka dau alkawari tun farko kace la ilaha illallah ba abun bauta na gaskiya sai Allah to yanzu kuma ka zo kana bautan abun karya, kana shirka ka ce Muhammadu Rasulullah Muhammadu shine manzon da Allah ya aiko wa duniya sai abin da ya kawo shine addini ko kuma sai ka bar naka sai ka kama na wani wancan tsohon alƙawarin da ka ɗauka ka zubar ka karbi ne sabo kuma ba daga hannunsa ba daga hannun wani su wa'anda suka samo sabon alƙawari a linjila annabi isa ne ya kawo shi ba wa'yansu ba ne irin su bulus manzo bulus shi eh to shi manzo bulus shi ne farkon wanda ya a musu don shi bulus dama ya shiga ne don ya bata ka san bai hude shi fa baya wa'azi don ka shiga addini sai dai sai dai sai ya raba ka da addini amma ba wai ka zo ka yi nashi kamar yanda lu'ulu'ul majusi ya shiga musulunci don ya yi barna cikin musulunci wanda ya kashe sai Umar Ko haka Bulus ya shiga cikin kiristoci musulmai mabiya annabi Isa don ya a Injila ya je ya ta hikimomin da duk zai yi har sai da ya samu karkuwa, har ya kai ga cewa yanzu yana magana da Isa annabi Isa ya kuma ba shi dama ya rubuta ya gyara jina, sai ya mutu sabon haihuwa To haka cikinmu yanzu muna da bulus-bulus, masu sabon alkawari a addinin musulunci, kai suna nan. Akan ba ba dai ba? To wa ya san adadin su. to ba ka samun mabiya yawa suna cika alkawalin da aka ɗauka alkawalin kalmar shahadar nan ne wallahi yawanci ba a cika shi kuma in ka ɗauki mutanen duniyar da musulman da arna kowa sai da ya ɗau alkawari in ya zo duniya musulunci zai yi kullu mauludi yuladu ala fitra kowane da akan haife shi akan ɗabi'a ta musulunci illa sai dai kawai bayan ya zo a bawaku ubanninsa ko dai yi wa idanahu ko yi nasirana au yi makisana ko dai su maida shi ba yahude ko su maida shi ba nasare ko su maida shi ba ma guje ba majusi amma zai taho yana ɗauke da alkawari yana damke da alkawarin zai bauta wa Allah to idan haka zo kuma yawanci ba a cika wannan alkawari haka kuma musulman in an shiga musulunci ma yawanci ba kowa ke cika wannan alƙawari sai dai kawai ka gana ta yawo da kalmar amma an watsar da alƙawarin da take kunce da shi Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ah, wa in wajadana aktsarahum in ma mun samu abinda muka samu mafiya yawan suke yi la fasikina garewa ne ba su ɗai. Yawancinsu ba ka samu suna cika alkawari, kuma yawancinsu sai ka samu fasikai ne. Kai ka isa yanzu ka ce ayan nan za ka yi mata gyara? Eh, ka kalli duniyan nan, ka gani masu imani ne suka biya ko su suka fi kaɗan. Duniyar za ka kalla ba wai ka tsaya cikin gari sau idan ka kalli duniya masu imani ne suke da yawa ko su suke kaɗan ba ku ce komi ba eh su ne kaɗan to idan kuma aka zo fasikai ake so a waye su waye suke da yawa ba haka ayat ta ce wallahi an duba an duba sai muka samu kaɗan ne ake samu masu cika alkawari na kalmar shahada nan a zo a bauta wa Allah an sa shi kadai kuma a bi manzon Allah an sa kaɗan ne. Da muka duba yawa yawan su la fatiki Sai muka samu fatiki na fatikai ne. Allah ya kare mu. Allah wani ya samu cikin yan kaɗan ne. To Allah ya summa ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إن ya zo a cikin littafin Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala ce inni khalaqtu ibadi na halicci bayi na huna fa'a shiryayyu waɗanda sun kangare wa duk wata aƙidar da ta saba wa karantarwa ta faja'atuhum ash-shaytan ko faja'atuhum shayatin sai shaytanu suka zo suka same su fajtalatuhum suka ainihin kawar da su an dinihin daga kan addini yanzu idan ka duba da yawa da ‘yan kaɗan ne musulmai a ƙasar nan kafin turawa su zo muna riƙe da addininmu arewacin ƙasar nan kuma da suturunmu suka same mu muna da wanduna muna da riguna muna da kuruna har da raunna muna hawa da baƙi. muna da makera muna kera mun iya gatari mun iya fartanya mun iya mashi mun iya kibiya mun iya yin ainihin wato bindiga irin harba da adakan nan duk ana yi sannan muna da matsaka wanda muka hada da kara da icce muna shifka audugar mu mutaka mu yi godo mu yi abin da mu yi na suturu muna da riguna masu suna kala-kala irin na garayi na sarauta akwai irin na kala ko da bature ya zo ya same da addinin mu kuma mun iya rubutu muna da makarantu mun iya rubutu da wasiku da koni sarakunan mu ba jarirai ba ne suna da kotuna suna da gidan yayi suna da ‘yan dokan Waɗanda za su tirsa ka kabi doka haka da ba ka da suka zo sai suka fito ta kudinci ko da suka zo duk inda suka tarda kawai su same su kira ba addini haka suke kamar yadda birran suke yawo haka suke yawo su suka ce to nan ba su da matsala duk inda aka zo kawai gyara ne kawai ana tabi ana tabi ko da suka bullo nan suka sarda mu da tsari tsare ke ce wayannan mu bi su a hankali suna da hankalin da ya fi namu in muka ce gora hankali za a yi ko za a yi ciki da su sai aka zo mana ta bayan gida mu baki ne mun zo mu juna ku duba saboda akwai ma'adanan kasa muna da abin kauna kauna muna da kaza kaza ai ku a yanzu a kuna da addini kuma ba za mu hana mutum sa ba Eh. aka tare ma haka ana kai a kwana a daji tun ana a sarakunan musulunci sarakunan musulunci turawa suka rika tahowa a hankali suna mamaye ba suna mamaye ba jihar ka garinka kasar ka sai a zo a ce to yanzu maimakon kasar eh, Kano to yanzu an yi jihar Kano kuma akwai gwamna kai sarkin gargajiya ne karka damu za ka ba ma tsaro Sai amma ga gwamna. Sun Yanzu da ya fi ƙarfi. Eh, ma Ya Ya Gemin dukiyar ƙasa gwamna ka kula ba. wannan aiki ya mai yawa yana fama da addini ya zai harka kuɗi gwamna ku ne da gefen

harabunan musulunci ne ba duk inda ka da sarki sarkin musulmi ne ya yi shi kuma shi ne ke da juma shi ke da kotu shi ke da yaji a kwana a tashi duk turawa nan cikin wayo suka fashe shi suka zo suka ce mana to ga ƴan makarantu mu ma za mu kun san duniya yanzu kokarin hajewa take in ba ka iya abun nan ba haka yanzu mun so muna so mu yi magana da kuma sai dai muna irin na bebe ku kawo ɗaya a kwakwara musu sarakuna suna da hankali don sun karanci addini sai sarki mai ya ba da ɗansa sai ya ɗauko bawa sai ya miƙa a kwana ta sai su bawa sai ya yi ilimi sai a zo a bashi ƙasa. Eh? bayan suka yi ilimi suka dawo yanzu in ka dubi tsoffin ɓangaren yawanci ba a yan ɗarunan ba zai ba da ɗan shi ba don yana da karatun addini ya san sharrin bature sai dawo bawa sai ya ke da ya ga ɗana to ko da ke lokaci ya yi balle mu ƙara bayani irin haka da haka da haka da haka sai abubuwa da ke a yau gashi a hankali a kwana a tashi a kwana a tashi duk sun ɓace mana ɗabi'u ɗabi'ar Musuluncin ana ƙoƙarin raba da ita ‘ya'yanmu sun ɓace duk abin da za a yi kawai in ba irin na bature kai ba kai ba kawai ba ma kama tuna karantarwar addini ba kawai ka rika tuna karantarwar bature ai waye ai bature ai ai na in kaje ai ingila in kaje ai america in kaje ai kaza kaza daular musulunci da an yi wane daular musulunci da ai an yi wane ga irin gwagwarmayar da aka yi ga irin kokarin da umar shekwa ne ya yi da aka har suka rinka a hankali a hankali a hankali makarantunmu na koyar da alƙur'ani suka ƙare sai ka ga mutumin da yake karantar da firamare yana samun sanarin dubu ishirin malamin da yake karantar da alƙur'ani ko naira ashirin ba za a sai ga mutumin da yake gadin local government yana ɗaukar dubu goma ko sha limamin juma'a bai da ko dubu ɗaya a cikin haƙƙin ƙasa haka ne ko ba yanzu limamanmu daga kan na juma'a a gangaro kan na unguwa akwai wanda haƙƙin ƙasa aka ware ya ce wannan duk ƙarshen wata liman ya zo shi ma a bashi alai ba su da haƙƙi ko ba jagorantar mutane su yi amma wannan gadi ne wakar gamin ma yake sai a an sa masa eh? kaga a ta sarakunan na aka kwace musu abubuwa da lokacin da ake nan ba wanda ake ji da shi a unguwa kamar lima yanzu kamar na unguwan nan wataƙila ma in wani abu ka banki ka faɗa sama ka wuce ba ka ganin ta da kima kuma ba wanda ya kai shi kima wanda yake jagorantar ka don a je aljanna eh? yanzu idan sai ya tsaka daga nan ya je kasuwa ce wasu ne ba ai ba illa ba ne annabawa ma suna yi amma ƙaddara yanzu idan da kiyaman ɗinmu ne zai ji layin na gaba zai ce su suke masu da to ma ɗin na heji shi kaɗai ya dawo ya samu da na eh, eh, eh, in ma ka zo kana yawan tsaye ma ya ce wallahi kwan banza ne kwan banza ne ina zaune fa marigayi a wata lokacin ina karɓa kaya marigayi Allah ji kansa liman ai ka sai kan shiga kasuwa wallahi ya fin tinkayi wasu masu yakuwa kowa kowa ce kowa sai ya tashi far wurin kaya sai da bari yaro wai in ya zo kai ka ce ya biya da nauyi ka ce ya tafi kyauta sai ka ga kawai na hango shi wallahi suka rika kaucewa ina gani da ido na wai bayan ya mutu ne aka riga mamman na hoton sa wai son sa ake ya suke ba sai dan ido na wallahi yanzu in ciya mana ya tinkaro zai zo gaban ka ya murna kake yi kyauta za a bashi kalle gwamna kuma wannan yayin matsayin gwamna ne tun da limamin kuma eh to ma ya zama shi ba a kimanta addini wallahi addini ya koma kawai kamar yadda aka ce gargajiya an ɗauke shi kawai kamar al'ada kuma abu ne muhimmi da in dai gwiwa taro ya Allah ya da tambaya ta biyu ya eh, eh, ah, ka ko ya ka zo shi ne ma nake ce maka kai ka ya ka eh a kasar Allah tambaya ta biyu ya ga har daga azumi zai kai ni sana ya shan ruwa in dai har ka za ka halaka ka sha ruwa ya tilada a kan ka bari ka halaka. In dai azumi ne ko ba kai ka kai kanka ka baro ba, to in har ya kai ka za ka halaka to ka sha ruwa ya fi ka jika kanka. An gane ko? Yawwa. Domin Allah bai yadda ka halaka ba wajen bauta maka haka kawai ba wajen jihadi ba. Wala tulku bi an yi kun ila sa'ala. Kar ku je ba kanku halaka. wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah bai sanya muku matsala a addini ba in matsalar ta kai matsala ka ji za ka mutu to ka sha ruwa hmm. ka fahimta tambaya ta gaba yake Allah gawa ta malam amma baka sani za ka biya yawwa za a biya wannan hadisi ba wai ka sha banza ba hmm. eh, amma kuma babu kafara a daga ta malam sai tambaya ta gaba yana za ta mana idan mutum ya ji sha'awa azuminsa tana nan ko ta warware don sha'awa baya ware al-azumi, baya ware alwala sha'awa kawai a zuci baya bata azumi baya bata sai dai in ka dage kana ta fama kana ta fama har ka zubar da abin da yake warkar da sha'awa to nan kuma in an yi kabbara kamar ta farko a sallah me ake wace addu'a ake yi kafin a fara karatu eh to tambayar dai yana magana ne akan addu'ar buɗe sallah ko wataƙila ya ji waɗansu limamai idan aka yi kabbara maimakon a kama karatu kamar yadda ya saba sai ya ji an yi shiru ko addu'a ake yi tana nan kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko don haka sai ya matsi malami na kusa da shi don a karantar da shi ta. Eh, kamar malam Musa sai ka je kusa da shi ya koya mana ya koye ta ya iya ta shi na yanzu kuke so mu yi Allah ya saka da alheri ka samu malam Musa ya rubuta ma ka ko eh, hmm. Hmm. Aka basu, eh akwai ladan yana nan waɗansu suka ce ladan za a ainihin za a sa shi a fayil din mahaifansa an gane ko domin tarbiyyarsu ne shi ya sa har yake sha'awar addini ganin yadda suke tarbiyyar da shi akan addini kafin a kai ga buɗe masa nasa fayil akwai waɗanda suka ce a a jingine masa zahir sai ranar da aka bude masa fayil ɗinsa sai a sa masa a cikin fayil ɗinsa ka gane ko amma ala kulli halin hadisi ya nuna lokacin da wata mace ta zo ta ɗaga wani yaro ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana da hajji eh yana da hajji kina da lada saboda me ke kike dauke da shi ala kulli halin yara da ake koya musu addini a lokacin ba su da takardun da za a ce musu sun yi zunubi ko sun samu lada iyayen za a ba su haka ba karamar riba ba ne kuma ba karamar asara muke yi ba sai muke kyale yara mu kawai suna shi amma ba a tirsa yaro a ibada da take ba da wahala kamar azumi bai kamata a matsa wa yaro a ce sai ya yi azumi sai ya kai a kyale shi ni ma zan yi ce to daga ya fara hanzi ya fara zagaye randa ya ya yake da saura ne har yanzu ma mai lokaci ya yi ai lokacin shan ruwa ya sha ruwa ai ka yi kokari ka yi daya eh, ka yi daya zai ji daɗi wallahi eh, yau kan dama ni a sai gobe kuma ka kara in ya so gobe sai ka kai har magariba ko har magariba zan sai ya zo ya ta kirkir wajen sha biyu ya ji ba ki mai ce ko ya ko ka gaji ne sai dama shi yaro in ya gaji ya ji ba ka gaji bai ce ya ce eh, ai ka yi kokari da haka yana koyo kar ka sa ta wallahi tun da ka dauka sai ka kai sai ka kai akwai matar da har su take a kai ɗakin da ba komi ya ce ai tun da kuka dauka ai kun kai wannan bai yi ba bai yi ba Insha Allah, kuma da ta sa inda mutum da ma'aikata